yanzu haka dai masana haka tsaro da na kare haƙƙin ɗan adam na fa ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da matakin da shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan ya ɗauka na sake mika wasiku biyu ga majalisar wakilai da na dattawa na neman a ƙara wa'adin dokar ta bacin da aka saka wa jihohin adamawa barno da kuma jihar yobe Dr. Bawa Abdullahi Wase, masanin harkokin tsaro, na ganin tsawaita dokar da shugaban ƙasa ke son yi ba shi ne mafita ba. Jiya jiya na mutu da ya ba da report nashi, wanda bayan an ba su watan shida na farko kara musu yashin da zan bamu na wannan satin kawai wancan satin da ya wuce zuwa yau mutum talatin mutum arba'in mutum hamsin da ake kashewa da san a taɓa ba a yi ba so kaga dokan ta ɓaci ba ta yi amfani a wannan ba to bayan nan ta ya kamata in faɗi dokan me ya kamata a yi dokan abin da ya kamata a yi a yi dokan sasantawa a yi dokan amma a kuma mutane a cikin walwala a gaskiya kashe telefon eh, hanyar sadarwa da aka yi ya sa mutane yanzu a garurukan su sai a tafi a yayyanka su a tafi a kakkashe su da bindiga ba yadda za su yi su yi waya su faɗa ga abin da yake faruwa kaga inda da wayan nan zai taimaka akwai sassa yau a ƙasar yobe wadda a nan ma kisa ake yi masu yawan gaske saba'in sittin hamsin ana ji me yasa akwai sassa da ake magana a telefon a ciki so kaga dalilin da na ce an yi ba a yi ba kenan haka shi ma wani tsohon jami'in tsaron farin kaya a kasar mr abraham Habu. na fa ganin akwai bukatar katin ta natsu. Ina dokar ta ɗakin ba ta yi amfani ba ya kamata dai a samu wata hanya ko wasu hanyoyi da za a bi na maslaha yadda za a jawo kan wannan hali da muke ciki amma maganar dokan ta ɓaci dokan ta ɓaci ina ga kamar ba zai magance mana wannan hali da muke. Yanzu haka dai tuni ha 'yan rajin kare hakkin al'umma ke barazanar ɗaukar mataki muddin shugaban ƙasar ya yi gaban kansa wayan ci gaba da tsawaita dokar. Barista Solomon Dalon da rajin kare hakkin talaka ya ce kungiyoyinsu za su haɗa kai da gwamnatocin jihohin da abin ya shafa don gurfanar da shugaban kasa a kotu. Yanzu domin sauraron majalisa muke. Idan majalisa ta yi tattali to lalle dole mu koma bayan majalisa a kare demokradiyya. Za mu kai shi kotu yayin da mun hada kai da jihohi da wani abin ya shafa ne a shigar da kara a kotu domin a hana shi. Idan kotu ta tabbatar da haka ya zama filan ya yi biyayya idan kuma ya ci gaba da halinsa na kowane kula din to nan dole yana nema a rinjaye jama'a domin a yi zanga-zanga na nuna kyaman halin kama karye da yan Najeriya suka samu kansu cikin demokradiyya. Idan dai har 'yan majalisun biyu suka amince da bukata ta shugaban kasa, to fa doka za ta ci gaba ne daga ranar 12 ga wannan wata na Nuwamba. Kuma yanzu kallo ya koma zaurukan biyu na majalisar wakilai da na dattawa, da shin za su amince ne ko kuma wanda kuma lokaci ne ke tabbatar da hakan ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya